wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na english grammar inda muka ɗauki personal pronoun muke bayani a kanta daidai gwargwado a darasinmu na baya mun ɗauki i me you you mun yi bayani a kansu a takaice sannan kuma a darasinmu na yau za mu koyi he versus him he versus him ta yaya ake amfani da he a matsayin subject position sannan kuma ta yaya ake amfani da him a matsayin object position da farko dai kalmar he personal pronoun ce third person ce sannan kuma singular ce sannan kuma subject ce kalmar him personal pronoun ce object ce sannan kuma third person ce wannan su ne so idan muka ce he muna nufin shi idan muka ce him muna nufin shi so amma shi yi ɗin muna amfani da shi ne a yayin da shi ɗin zai yi aiki sannan kuma him muna amfani da shi ne a yayin da shi ɗin aiki ya faɗa masa ta yaya za bambanta su a cikin jimla ko kuma ta yaya za mu yi amfani da he a cikin jimla sannan kuma ta yaya za mu yi amfani da him a cikin jimla misali sai in ce he taught me the story to the end he taught me the story to the end He told me the story to the end. Ya faɗa min labarin har ƙarshe. Kaga anan shi ya faɗa min labarin har ƙarshe. So na yi amfani da he a matsayin subject a nan Shi ya faɗa min labarin har ƙarshe. So ta yaya kuma za mu yi amfani da him wanda shi wannan ɗin ya to shi ya ribaci wannan aikin da na yi ko kuma da da wani ya sai I told him the story to the end. I taught him the story to the end. Na ba shi labarin har ƙarshe, wato na faɗa masa labarin har ƙarshe. Kaga ana he told me the story to the end and I told him the story to the end. Nan mun yi amfani da he a matsayin subject na faɗa masa labarin har ƙarshe. kaga anan shine wannan aikin aikin me aikin fada fadar me labari wa ya fada wani ya fada sannan kuma anan him ni ne ne wannan aikin aikin me fada fadar me labari gawa ga shi sannan kuma za mu iya cewa oh, he will visit me next week he will visit me next week zai ziyarce ni sati mai zuwa zai ziyarce ni mako mai zuwa. He will visit me next week. Zai ziyarce ni mako mai zuwa. So idan kuma ni ne zan yi masa wannan ziyarar ba, sai in ce me I shall visit him next week. I shall visit him next week. Zan ziyarce shi mako mai zuwa. Haga ana shine zai ribaci wannan aikin. He speaks to me he speaks to me ya yi min magana ya yi min magana I speak to him I speak to him na yi masa magana ka gani a nan wajen he speaks to me ya yi min magana I speak to him na yi masa magana kaga a nan mun yi amfani da he a matsayin subject wanda shi ne wannan aikin sannan kuma a nan mun yi amfani da ah, him domin me shi ne ya ribaci wannan aikin aikin kan shi ya faɗa so wannan a takaice shi ne ga waɗansu misalai ma mun ɗan kawo sai ku bibbi ku karanta su sannan kuma ku zauna ku ƙirƙiri naku sentences ɗin kuna masu amfani da he da kuma him idan ba ku gane ba sai ku mara tambaya ta comment box sai mu ba ku amsa daidai yadda za mu iya sannan kuma idan kun fahimta sai ku ɗauki he ku yi jimloli kwaya ɗaya ko biyu a kanta ta comment sannan kuma ku yi ku ɗauki yin ku yi jimloli kwaya ɗaya ko biyu a ƙasanta ta comment box a nan muka kawo ƙarshen darasinmu ku yi mana subscribing ku yi liking ku yi comment ku yi share sai mu haɗu a darasinmu na gaba